so a takaice mu su yi taka tsantsan da 'ya'yan 'yan bid'a da suke zuwa suna rabar ɗaukakan da Allah ya musu saboda su ɗaukaka wani lokaci ma ko program ake za a ga wani su barka da zuwa aljawar tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin kasancewa a tare da mu a koda yaushe Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. A yau muna ɗauke da murtanin Asadul Islam kan kaddiyar da ta faru tsakanin Shak Kabiru Gombe da Manir Koza. Inda shi ma Asadul Islam ya nasa murtanin game da abin da ya faru sai ku gyara zama domin jin murtanin Asadul Islam din amma kafin nan muna roƙon ku don wannan shine karanku na farko a shigowa wannan channel din ta mai albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. wanda zarar mun ɗora muku bidiyo sai zo gare ku sannan ku yi mana likin da sharing likin ɗinku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku Muhammad Rasulullah wa ba da assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh ƴan gurguje bisa abubuwa da suke ta wakana ko suke ta faruwa a media daga kan issue din Sheikh Malam Kabir Gombe game da abubuwan da suka faru a na farko alhamdulillah na ga sakonnin mutane da dama game da wannan ishu din kuma ni da ban so in ce komai ba su amma akwai gaban da na ga ya dace idan aika sako na farko dai a ustazanmu da sauran matasa na yan media yana da kyau irin wannan haɗin kai da ce-ce ku ce da aka yi ta kan wannan kabiya to na so a ce hakan hakan muke yi tasar da wata matsala ta samu arewa na kashe-kashe zub da jini da sauran abubuwa makamantun wannan so ina ji da za a rika samun da za a rika samun sauki sosai so a takaice a nan wajen dab da sallah dab da sallah mun ji labarin kashe mutane da aka yi wajen kusan hamsin a jihar katsina so amma ba mu ga mun yi ca ko mun yi jan hankali ko mun yi da sihu ko aika sakonni dangane da irin wannan kamar yadda muka yi ca kan wannan ishu din ba duk da wannan ishu din shi ma abu ne mai muhimmanci a magana kai saboda abu ne wanda ya shafa da mutane amma ku sani idan mutum bai rayu ba sai an samu cikakkiyar zaman lafiya da kwanciyar hankali sannan za a samu cikakken bautawa Allah yasa za mu ji Allah da ya tashi magana cikin suratul quraish ya ce li ila fi quraish sai ya ce ila fihim rihlata shita'i was sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma ya wato ainihin amintar da su daga tsoro kaga su bauta wa ubangijin wannan gida shine Ka'aba sannan ubangijin da ya ciyar da su daga yunwa kaga sai an samu kwanciyar hankali ta cin abinci ku duba halin tsadar rayuwa da aka shiga yanzu ba wani wanda yake maganin wace hanya ya kamata a ba a bawa gwamnati shawara ko kuma wani hanya ya kamata mu bi mu sawo kan mafita da talaka wanda ba sa iya ci yau da gobe abin da za su ci ya zamanto yana wadatunsu wa amanahum min khawf bautan Allah baya samuwa yadda ya kamata sai an aminta daga tsoro shi yasa Allah ya ce ubangijin da ya amintar da su daga tsoro ya ciyar da su daga yunwa muna kallo halin tsoro da ake ciki yanzu musamman yan uwa da ke zamfara ba ma gani irin wa'annan sakonnin naku a sadda irin wa'annan matsalolin sun faru wanda suke da matukan muhimmanci yan uwanku musulmi a kashi amma ba kwa yin ca to lalle wannan babban jarabawa ne da rashin mayar da hankali kan abin da yake shafa yan uwa musulmi a ce akalla abin da za ka aika na sako ya gagara amma mun ga sakonnin mutane da dama kan wannan kadiya Allah ya saka muku da alheri amma ku gyara abu na biyu kuma a kadiyar Sheikh Malam Kabir Bambe da abin da ya shafi Munir Koza kenan Munir Koza na ji mun taɓa haduwa da shi ina ji ko ya kai su biyu har ma ya nemi mai mukabala kan kadiyoyi da dama wanda ni nake ganin ya dace ko kuma ko nake ganin muna da sabani a kai na ɗariƙa wanda har mun hada wani taro ni da shi taro ne wanda muka je a wani guri ya nuna cewa wai yana so in an gama taron mu zauna mai mukabala to na ce to akan me yake so mu tattauna wanda dai karshe ba a sami ittifaki ba shi manu ko ya san wannan ni haka da shi akwai wani yaro ana ce mishi aliyu tahiru ne kowaye yana ɗaya daga cikin mutanen da ya so hakan ta faru so a takaice abin da shek kabiru gombe ya yi abinsa al'amari ne wanda ya shafi dan adam ana iya samun zalla muna roƙon allah ta'ala ya bashi daman gyarawa wannan kuskure ne mai girma domin kuwa abin da nake faɗa shine malaman ya kamata su gane ire-iren mu matasa da sauran ire-iren matasa da suke gwagwarmaya a media suna yakan bid'a wanda ba don matasan nan da Allah ya kafa ba to da an samu problem da yanzu bid'a ta kasaita da yan bid'a yau suna tsoron bayyana aƙidunsu su fito su yi wargi dole sai suna yi suna takatsan saboda sun sa akwai rijalun eh, rijalullahi ansarur rasul sun san akwai su kamar yadda Abdullahi Gondo ya faɗa rijalullahi ansarur rasul wadda riga musamman shagul um kabahu ru'usal kufri kab'an bi asyafin ta'ulu laha nusul a takaice a takaice irin wannan yaban da ake yi wa ire-iren mutane irin wannan yana dawo da aikin da matasan nan da suke baya kuma yana karyawa matasan gwiwa alal hakika yana da kyau mata malaman su duba irin wannan lamari sannan abu na biyu akwai abubuwan da jimawa kafin wasu su hango na hango shine yanzu matasan 'yan bida'a suna amfani da damar da suke da shi wajen ɗaukan hotuna da malaman sunna ana yadawa kuma duk lokacin da aka ɗauka suna da 'yan midiyans saboda a rika nuna musu cewa ana su rika nuna wa mabiyansu cewa ka faɗa su ɗaya da manyan malamanmu so wannan ba karamin matsala bane duk da su malaman mu suna daukan hoto da su ne da zuciya daya zaka ina kyautata musu zato kuma ba su san da manufar da su wayancin suke amfani da shi suke dauka hoto da su ba so amma su suna raban malaman sunna ne saboda su kara shahara yau an ganka da hoto da fantami ka shahara wanda bai san ka ba yanzu ya san ka an ganka kai hoto da daurawa ka shahara wanda bai san ka ba yanzu ya san ka an ga kayi hoto da shek wane ne duk dai ga sunan dai so a takaice malama su yi taka tsantsan da 'ya'yan 'yan bid'a da suke zuwa suna rabar ɗaukakan da Allah ya musu saboda su ɗaukaka wani lokaci ma ko program ake za a ga wani su zai bugo waya ya sa a yi recording na da taba yin wannan magana sadda shek Asadu Sunna hafizahullahu ta'ala yake program a shafin sarki zaki sai sun bari asarar sunna dan asadu sunna ba wansu bai ba na farko ya girme su a ilimi na biyu ya kuma girme su a harkar da'awa ya girme su kuma a shekaru kuma na uku Allah ya mai daukakan da hatta daga cikin malaman su ba su samu wannan daukakan ba su su zo su rika hawa asadu sunna mudakhala cikin maganganun da yake akan shehinnan su cikin littafin jawahil ma'ani da sauransu ko kashifal ilbas sai su sa a rekodin daidai wajen suna jayayya da asarar sunna idan an rekodin sai su saka yan midiyan su su je su kafa su yada a shafukan su cewa ga yi nan wani ya yi mukabala da asadu sunna saboda haka yanzu kawai sai kowa ya ɗauka haka ne shikenan sai a yanko daidai wajen da yake cewa malam ba haka bane eh kai ka ce haka shikenan sai a ce mukabala so kaga wannan sun yi amfani da wannan daman wanda wani ana ce mishi sarki zaki shi ya tsara duk wannan makircin yau suka yi suna da irin wannan suke zuwa suna kafada da kafada da malaman so sai mu ce maciji ne baya ramin kansa domin ko sun san inda za su tsaya a dariƙar su kadai ba su rabu malaman sunna ba zai wahala su shahara da haka yanzu suna rara gefe suna bin malaman sunna da suke zagi suke cin mutunci suke cewa yan zina ne suke cewa masu zina da matan aure suke cewa 'ya'yan zina ne kamar da shaidayar wuce ya faɗa yau dai da su din ne dai ake zuwa ana samun halalar ɗaukakar da Allah ya musu suna amfani da fuskokin malaman wanda wannan normal ne daukan hoto da malami dan fim mana iya yi so amma kowa da ta intention ɗin da yake zuwa da shi so saboda haka malaman mu ku yi taka sansan. ku san da wasu mutane ya kamata ku rika wato ta'ammuli Hoto duk da dai mun san masu irin wannan shi wancan yaron mai ballalan haƙori shi bai fiya shiga irin wannan sabgabba. ta wannan bangaren zan ce shi ya fi tsayawa kan jada ta aƙidarsu da haka shi da gaske yake ƙin izalan ko kuma yake ƙin sunna da haka ba za ma ka taba ganin shi da wani malamin sunna ko wani abu roƙi shi ta kai wannan dan shi dan faira ne dan hakika ne dan wahadatul wujudi ne babu sirki to saboda haka shi wannan bai shiga cikin wannan zargin ba da haka wayanda su kuma suke zuwa su yi tasattur su suturce kansu su ringa mujamala to wannan fa su sani in ma wata gadan zare ne ya kamata malaman su gane yan siyasa suna musu gadan zare in ma dai siyasa ce ta haduwa aikin hajji akai haka ko kuma abin da ya shafi ba laifi a ce Sheikh Kabiru Gombe inda ba laifi ban dan Sheikh Kabiru Gombe ya ambaci sunansa ya zo ya gabatar da jawabi amma jinjina masa da yin nan cewa fahimta ta ta saba wa manhajin sunna musamman mazhaba ta Imam Ahmad bin Hanbal a inda ya zafafa game da majja da yan bid'a to Allah ta'ala nake roƙo ya ba mu daman gyarawa malaman mu kuma mun su uzuri wasu abubuwan ba wai sani suke ba lokaci kuma zallaci haka wannan bangaren zai iya cewa Allah ta'ala ya ya kare shek Kabir Gombe ya gafarta mai kurakuransa ya kuma ba shi daman kiyaye gaba ba laifi ka kira malamin bid'a idan wani abu ya hada ku ya zo ya gabatar da jawabin da ake so ya zo gabatar amma majjada shin ne yana wa sunna illa domin kuwa zai rika rusa abin da kuka dade kuna ginawa a baya shekara da shekaru kun kara da rayuwar a kai amma daga baya kuma ku zo kamar yadda ah, ayan Qur'ani ta faɗa mana ke cewa Allah ya ce wala takun kallati لقد غزلها من بعد قوة أنكاثا تتكزون أيمانكم dakhala kaga kar a zo a kasance kamar wacce ta yi saƙa ka aikata alkhairi ka shuka alheri daga baya kuma ka zo kana warware su ko shakka babu wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da suke damun ma'abuta suna da matasa kuma ana karya musu gwiwa wajen yaƙin yan bida Allah ta'ala ya ganar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh